Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitocin da suka hada da mita 25 da 49 da 60 da kuma kiloha 1530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar da kewaya ana iya sauraro a birnin Niamey ta gidan rediyon VOA Africa a kan mita 200.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma da LOL FM. Baya ga haka kuma za a iya sauraro a duk lokacin da ake so akan voahausa.com ko sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Assalamu alaikum. Jummai Ali ke fatar kun tashi lafiya. Ina kuma tare da Baba ya kuma makeri ga kuma kanun labarai. kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya zai gudanar da wani taron gaggawa a kan gwajin makami mai lizami da kuriya ta arewa ta yi na baya-bayan nan 'yan sandan turai sun ce kutsin na'urar kwamfuta ya addabi akalla ma'aikatu dubu ɗari ana gudanar da wani gagarumin bincike akan wanda zai zama sabon daraktan hukumar fbi to kanin labarin kenan litinin sha biyar ga watan mayun shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai. Bayan kun gama jin labaran duniya muna da rahotanni guda uku. Ɗaya a kan wannan rana ta Litinin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin karrama iyali. Sai kuma taron bita da aka yi wa malamai da su kuji yin wa'azin ta da zaune tsaye a watan azumi da za a fara ƙasa da makonni biyu idan Allah ya yadda. kwamitin yaƙi da safarar bakin haure na majalisar wakilan jamhuriyar nijar kuma ya kai ziyara Gadas. kada kuma a mance kamar kowace ranar litinin ibrahim alfa zai gabatar da ciki da gaskiya assalamu alaikum jama'a kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya yana shirin gudanar da wani taron gaggawa a gobe talata akan gwajin makami mai linzami wadda koriya ta arewa ta yi na baya-bayan nan kasashen amurka japan da koriya ta kudu ne suka kira wannan zaman gaggawar bayan pyongyang ta kaddamar da gwajin makami mai linzami a jiya lahadi mai cin dogon zango zuwa sama wanda ka iya harba roka da zai ci nisan kilomita 4,500 ta sama da safiyan yau litinin ne koriya ta arewa ta ce ta yi nasara wurin kera sabon makami mai linzami mai cin dogon zango a wani gwaji da shugaban kasar kim jong un ya sa ido da nufin tabbatar da girma da nauyin makami mai na nukuliyan kamfanin dillancin labarai na kasar ta kcna ya ce an harba makamin ne ta sama yadda ba zai shafi tsaro na kasashe makwabta ba kuma ya yi tafiya kilomita 787 da nisansa ya kai tazaran kilomita 2,111 ta sama kamfanin dillancin labaran na kcna ya rawaito shugaban kim yana zargin amurka da tsoratar da kasashe da ba su da makamai masu linzami kuma yana kashedi ga amurka da ta daina bahagwar fahimta akan wannan batu yana cewa gaskiyar lamarin shine bangaren da take gwaje-gwajen makaman yanki ne da yake cikin koriya ta arewa fadar white house ta ce gwajin makami na baya-bayan nan ya kamata ya zama kira ga kasashen duniya don a aiwatar da tsauraran takunkumai akan koriya ta arewa 'yan sandan turai sun ce kutsin na'ura mai kwakwalwa ya addabi akalla ma'aikatu dubu ɗari a ƙasashe ɗari da hamsin a duniya tare da saka cutar kwamfuta a kan kundin bayanan ma'aikatu har sai sun biya wasu kuɗaɗe ga masu kutsin da yake hira da talabijin itv ta ƙasar birtaniya akan wannan batu daraktan 'yan sandan turai rob wainwright ya ce yana bakin cikin yadda adadin mutane da wannan kutsen ya shafa zai dada karuwa idan suka je aiki suka kunna na'urorinsu a yau litinin ya zuwa yanzu babu wani rahoto da ya tabbatar da ana samun nasara a ƙoƙari da ake yi don gano wanda ya shirya wannan aika-aikan masana tsaron kwamfuta sun tabbatar wa ɗaiɗaikun mutane da suka sabunta na'urorinsu cewa sun tsira sun kuma ba da shawara cewar waɗanda cutar kwamfutan ta kai hari akan na'urorinsu kada su biya kuɗaɗe da masu kutsen suke bukata daga gare su wanda ya kai dala ɗari uku waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ana gudanar da wani gagarumin bincike akan wanda zai zama sabon daraktan hukumar binciken laifuka a nan amurka ta fbi bayan shugaban amurka donald trump ya sallame shugaban na fbi james comey a makon da ya gabata gwamnati ta yi tambayoyi ga mutane takwas wadda ake niyyar ba ɗayansu aikin kuma shugaba trump ya ce yana yiwuwa a yanke hukunci akan wanda zai yi wannan aikin kafin ya bar ƙasar a ranar juma'a a bulagurinsu na farko zuwa ƙasar waje tun bayan da ya zama shugaban ƙasa. trump ya faɗa wa waɗanda ake musu binciken cewar za a gudanar da binciken cikin gaggawa an fara musu tambayoyi ne akan abubuwa masu muhimmanci a rayuwarsu amma dai shahararrun mutane ne masu mutunci kuma gwanaye wannan shine abin da ake nema ga shugaban hukumar fbi a halin yanzu batutuwan shugaban ƙasar na ci gaba da mamaye labarai kuma yana ƙara jan hankali 'yan majalisar dokoki na ɓangarori biyu masu sukan lamiri akan matakin da ya ɗauka a makon da ya gabata yana musayar bayanai daga fadarsa ta white house akan sallama da kuma saƙon twitter na barazana wanda ke yin kashedi ga komi game da bayanan bayyana ainihin filarsu da 'yan da suka yi wanda ka iya ɗauka a faifai kai bayyana ga 'yan jarida wata kungiyar 'yan bindiga Coast ta kaddamar da wani hari don kwato yankin birnin tsakiyar kasar na buwake daga sojojin gwamnati bisa bukatar cika musu alkawari na karin wasu kuɗaɗe akalla mutum ɗaya ne ya mutu kuma rahotanni sun ce mutane 20 ne suka jikata biyo bayan watsi da kashiri da 'yan tawayen suka yi cewa kowa ya zauna a cikin gidansa. har yau babu wata sanarwa daga ma'aikatar sojin ƙasar a kan nasarar kwantar da tarzoma da ke faruwa a ƙasar wani soja da ya bijiri ya ce sojojinsu ba za su ajiye makamai ba kuma suna jiran dakarun gwamnatin sojojin gwamnatin sun kwace buwake ne birni mafi girma na biyu a ƙasar abrikos a ranar juma'a galibin sojojin tsofaffin 'yan tawaye ne da aka ɗauke su aikin soja bayan wata takaitacciyar tarzoma a cikin watan janairu an yi wa 'yan tawayen alkawarin biyan su wasu kuɗaɗe idan suka ajiye makamai amma gwamnatin ƙasar ba ta ƙi cika wannan alkawarin hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who ta ce demokuraɗiyyar jamhuriyar congo tana fama da barkewar kwayar muguwar cutar nan ta ebola ministan kiwon lafiya a congo oli ilunga ya ba da sanarwa a shekaran jiya asabar cewar mutane uku ne suka mutu sakamakon kamuwa da wannan kwayar cutar a arewa maso gabashin ƙasar ilunga ya gargaɗi mutane kada su tsorata kuma ya ce jami'ai suna nan suna aiki gadangadan wurin ɗaukar matakai na dakile yaduwar wannan cutar hukumar lafiya ta who tana aiki tare da hukumomin congo game da ɗaukar ma'aikatan lafiya a yankin karkara inda mutane ukun suka mutu a ranar 22 ga watan afrilu ana zaton wasu mutane goma sha ɗaya kuma sun kamu da wannan kwayar cutar a yankin daraktan hukumar who a afirka mashidiso moti ya ce babban birnin ya je babban birnin congo kinshasa a ranar juma'a don tattaunawa a kan matakai na haɗa yaduwar wannan cutar labaran duniya kenan kuka gama je. Yau rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin karrama iyali a duk faɗin duniya. Wakilin sashen Hausa Nasiru el ya aiko mana da rahoton yadda wata ƙungiyar da ke hankoron kare hakkin yara da mata ta wannan biki. Takin bikin na bana ya shafi lamuran ilimi ne da tattauna don zaman lafiya a gidaje. Thank you very much, sir. You did well. Please. Nan ma taron cibiyar kulawa da iyali ne a unguwar Kubwa Abuja, wato Center for Family Initiative, don nuna bukatar fahimtar juna tsakanin magidanta da matansu musamman ma kasashe masu tasowa da ke fuskantar raɗaɗin tattalin arziki. From my standpoint, the violence against anybody, whether is a man, is a woman, or anybody at all, shugabar cibiyar princess osita oleribe ke karfafa yaƙi da cin zarafin mata da yara kazalika da yaƙi da fyaɗe da ke neman zama ruwan dare game duniya wani abu ma da kungiyoyin kan tabo ya hada da yadda yara ko masu rikon yara kan gana wa yaran azaba da sunan horo ko kuma don dalilan kin jinin yaran children in the class didn't want to go near a child and the teacher was like what why won't you go near him why won't you sit on your seat he no we can't sit here the ta bada misalin wani yaro dan primary a yankin le jajiyar Neja da yara ke zama nesa da shi inda da aka bincika sai aka samu wani gimbo ne a hannunsa da ya rufe, sakamakon yadda mahaifiyarsa ta kona shi da dutsen guga don wai yana yi wa yayansa reni. Tuntubar iyayen don yi musu nasiha ya sanya su cire ma yaron daga makarantar. Ga ra'ayin wasu iyaye a taron. Sunana Gideon Peter. Wannan labarin da ɗazu wata mata ta ba da wani hi wanda yaro mamanta kona mar hannu domin yana renawa yayan shi. Ya kamata iyaye su gane cewa in yaro yana girma akwai halaye kala-kala wanda yara suna da shi wanda ma ba mai kyau bane amma kuma yaranta ne tarbiyya ba lallai sai kayawa yaro rauni ba uh, florence shiru ka sani ce wannan lokacin da muke tilas kowa ya yi cotton coat according to akwai recession so inda za a yi managing yanzu shine kowa na duba in muna cin rice kamar three times da za a rage shi maybe once or twice don za ka duba ka san wajen da za ka saya uh, kaya da sauki mu yi managing kuma shi na aiki ni ma na aiki ai contribution na dukan mu to sai an ji ba haka na akwai batun dorawa yara ayyukan kwadago da suka fi karfin su da kuma kalubalen shan miyagun kwayoyi nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya A gaida Nasiru, daga Najeriya bari mu leƙa Nijar makwabciyar Najeriya daga inda wakilin sashen Hausa Haruna Mamman Bako ya akwa da rahoton cewa kwamitin yaƙi da safarar bakin haure na Majalisar Wakilan ƙasar ya kai ziyara garin Agadas birnin da ya kasance wajen yada zangon ƙarshe kafin a tsallaka da bakin haure zuwa ƙasashen arewacin Afirka daga inda kuma za a nufi wasu ƙasashen Turai. Menene makasudin dalilan ziyarar wannan kwamitin a birnin Agadez Wannan Rabla Amina Saminu Lawali ita ce shugaban wannan kwamitin na 'yan majalisar dokoki ta ƙasa mai yaƙi da safarar bakin haure. Agadez nan ne in aka diba nan dai afirka ta kusa-kusa duk waɗanda suke bi suna tahiya. europe su cuɗu tare da jama'a mu da ke nan akwai matsaloli da yawa wanda mu majalisa muna so a takaice mu kawo eh, namu gudunmuwa don wa'anga matsaloli jama'a su rabu da su suwa ne muka yi mu saurara kowa da kowa duk jama'a duk al'umma duk wanda abin ta shawa sa'an nan ne yanzu in muka koma can sai mu sa abin da zai shekaru biyu ne da suka shuɗe majalisar dokokin jamhuriyar Nijar ta ɗauki doka mai hana duk wani aiki na safarar bakin haure tare da tanadin hukumci mai tsananin gaske na zama gidan wakafi da tara mai yawa ga dukkan waɗanda aka cince su a cikin wannan sha'anin na safarar bakin haure sai dai duk da haka lamarin bai canza zane ba tunda a cikin watan jiya ma sai da sojojin jamhuriyar Nijar da ke zagayen tsaron iyakokin cikin jamhuriyar Nijar da kasar Algeria suka ceto waɗansu bakin haure 'ya'yan ƙasashen Afirka da dama da suka kai su 20 da aka zubar a tsakiyar hamada abinda ya sa tsofaffin masu aikin safarar bakin hauren cewa wajen gyara an bata kamar yanda ɗaya daga cikin su malam Amadu Umaru ke bayani. Wurin neman gyara ya kai inda aka bata an rihe wasu an kama motoci wai ana dibin kamar wannan abin zai kawo maganin tsaye da wa'annan tahiyar da bakin habri suke bai kawo da shi ba dan ka tare arba'in saba'in sun hutu ta haka wajen me kai kenan Tun lokacin da Majalisar Dokokin Jamhuriyar Nijar ta aiwatar da doka ga wannan lamarin na safarar bakin haure, kungiyoyin fararen hula suke ta yin kakkausar suka ga wannan matakin abin da ya sa Traore Hamidu ɗaya daga cikinsu ke cewa fa wannan matsalar ta kasashen turai ce ba ta jamhuriyar Nijar ba. Wannan matsala ne migration nan ba matsala ne na Agades ba, matsala ne na turai. Kenan ba nan ne ya kamata a yi doka na hana mutane su zo Agades ko su hana mutane su wucewa a'a dokan nan can turai ne su ce da masala su ya kamata su yi wannan siyasa muka ce muka ce musu mu masalar gare mu nan a gades ba shine su taba ba haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar Idan muna da rai da lafiya saura ƙasa da makonni biyu a fara azumi, a saboda haka ne gwamnatin jihar naja arewa maso yammacin najeriya ta shirya taron bita wa malaman jihar akan muhimmancin kaucewa amfani da kalamanta da hankulan jama'a a lokacin da suke wa'azin watan ramadan wakilin sashen hausa mustapha nasiru batsari na dauke da ƙarin bayani Mataimakin gwamnan jihar Niger Alhaji Ahmad Ketso wanda ya kasance a taron bitar da aka kammala a ranar Lahadin nan da ta gabata. Kuma abin da ya sa Alhaji Dr. Abubakar Sadiq Sani Bello ya ba da afurwa na wannan taro saboda su malaman su samu jituwa bakin su zama ɗaya kuma a yi kokari duk wanda za su yi ya zamanto wanda yana cikin alkuran da hadis. Babban daraktan kula da harkokin addinai na jihar Niger Alhaji Umar Faruk Abdullahi ya ce sun shirya taron bitar ne bisa la'akari da zamani. Yanda zamani ke tafiya, rigingimu na karuwa, shi yasa muke sun mu jihar Niger ko babu inda rigima ke hudowa kamar ta hanyar addini. To shi yasa muke ta kokari mu rufe duk gaɓoɓi da fitina zai hito. Wasu daga cikin manyan malaman da suka halarci taron bitar ga abin da suke cewa. Sunana Abubakar Abu Sumayya saboda haka irin wannan yana kawo haɗin kan al'umma kuma yana kawo a yi magana akan abu guda. Sunana Muhammad Sadisu Rajab Izam. wannan taro alhamdulillah ba abin da ya fi shi farin ciki da jin daɗi da karsashi a zuciyar mutanen kirki musulmai gaba daya yanzu ga shi na gaisa da wadda yake dan izala na gaisa da wadda yake dan tarika ko baya ga wannan mataki da gwamnatin jihar Niger ta ɗauka wasu manyan malaman islamar a Najeriya na ganin akwai buƙatar sanya idanu ga ɗaliban Najeriya da ke zuwa neman ilimi a ƙasashen larabawa domin tabbatar da ganin ba su fada cikin ƙungiyoyin ta'addanci ba. Sheikh Abdullahi Balalau shine shugaban ƙungiyar Izala a Najeriya da ke tura ɗaruruwan malamai a sassan Afirka ta yamma domin gudanar da tafsirin na Ramadan. Kuma yana da kyau gwamnati sa ido kan masu tafiya karatu waje, kuma ta dubi su ne in sun dawo suke zamantowa ƙasa matsala. su wane suke kawo ta'addanci wa ƙasa bayan sun dawo daga karatu su mu a ƙungiyar izala in ba a yaba wa ƙungiyar wurin tabbatar da zaman lafiya ba ba za a soke ta ba mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a nigeria. mun gode mustapha waɗannan rahotanni suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc lokaci ya yi da ibrahim alfa ahmed zai gabatar da ciki da gaskiya

da 'yan sanda suka yi bincikensu sai suka gurfanar da waɗannan yara a gaban kotu. Kotun ta bayar da belin waɗannan yara 'yan mahauta bisa sharaɗin cewar za su biya awwal wayarsa, ko kuma za su samar masa da wayarsa. To amma kwanaki biyu bayan bayar da belin an yi zargin cewa waɗannan yara sun tara awwalu suka lakkaɗa masa duka wanda har sai da kwakwalwarsa ta taɓu. Bari mu je da wani abu ya faru ta bakin abubakar musa mafindi kawun awalu sunana abubakar musa mafindi wani abubakar wani labari za ka bamu kan abin da ya faru ga wannan yaron sunansa da duka halin da ake ciki abin da ke faruwa shine ina da wata kanwa mai suna aisha amma muna kiranta da shugu sannan tana da ɗa mai suna awalu awalu nan ya samu matsala na ɗan rikici da wa'insu yaran mahauta bayan matsalan ta kai su ga 'yan sanda aka shi na zuwa kafin kai nisa a ina wannan kanwata ka take kuma in aure take waye ne mijinta a wani gari suke wato kanwana wannan tana aure a takum ne sannan sunan mijinta musa sannan a cikin garin takum suke da zama a jihar taraba a jihar taraba wannan shine abin da ke faruwa shine dan awwalu ya je ya dan samu fitina da wa'insu yaran mahauta sannan matsalar ta kai ga taji wajen 'yan sanda zuwa kotu sannan daga ƙarshe official manyan ƙungiyar mahauta suka je suka yi belin yaron a hannun kotu na zuwa wato ba ka yi bayanin wace matsala ba ce don ba za a gane ba matsala tana iya zama kowace iri ce menene ya haɗa su da waɗannan mahauta din shi abin da ya haɗa awalu da waɗannan yaran mahautan akwai wani yaro ji da awalu sun haɗu wajen sayan kaji Eh, sai fitina ta haɗu tsakaninsu sai ya kai ga suna faɗa da doke-doke to Auwalu yana da ƙarfi mibi ya kada yaro yaro sai ya ruga ji ya gaya ma 'yan uwansa yaran mahauta suka zo suka taru a kansa suka dake shi suka batar masa da waya shi kuma da ya tashi sai ya ji ya gai report a hannun 'yan sanda bayan 'yan sanda sun je sun kama wa'annan yara sun yi bincike sun samu laifin yaran ne sai suka tsare su suka shaje su zuwa kotu daga ƙarshe ainihin shugabannin mahautan suka je suka karbi yaransu a hannun kotu bisa sharaɗin cewar za su je su bi a yaron nan awwalu ɗanɗanmu waya kuɗinsa wato kotu ta amince ma shugabannin mahauta na taku akan alfarman da suka nema za su je su zauna da yaro su biya shi kuɗin wayansa bayan sun fita da kwana biyu yaran mahauta nan da aka karbi belin su sai suka tare a awalu suka ce masa duk uban da ya daure masa gindi a nan takun ba za su bashi waya ba kuma in yi magana za su kashe shi su kashe ubansa su kone gidansa sannan suna tabbatar masa da cewar ba eh, ainihin cibjoji na taraba su ne kuma duk kotun da aka kai su a taraba babu wanda ya isa ya tsare su babu yadda za a yi da su wannan shine kuma daga ƙarshe awwalu ya koma ya gaya ma alkali alkali sai ya ɗauki ma'aikatan kotu 'yan sanda guda biyu ya haɗa da awwalu suka tafi suka je ainihin mahautan taku da suka je da 'yan sanda daga sako daga kotu sai aka samu ainihin madakin sarkin fawon taku sai ya kira su da shi awwalu da 'yan sanda ya zai yi wa awwalu tambayoyi kawai sai ya fara marin awwalu da yaransa suka ga yana marin awwalu sai suka taru a kansa suka masa duka yan sanda suka tsere da gudu suka bar awwalu a wannan wurin bayan sun masa duka ya rasa inda yake can an jima mutane suka tallafa mishi masu sai da kayan gwari suka ɗora shi a mashin ya dawo gidan babansa cikin dare kansa ya buga a takaice dai yaro jini ya hau kansa ya zamanto ya zama kamar mentality wato kamar ya samu taɓin hankali wato ya samu taɓin hankali to a dade babansa baya nan sai ainihin uwarshi da kishiyoyinta sai suka ɗauke shi suka kai shi gidan wani malami don ya masa ruƙiya ko suna nufin aljanu ne ah, su ba su da labarin cewa dukansa aka yi kawai da su sun ɗauka hauka cewa eh, suna da labarin dukansa aka yi sai suka ga cewar maybe dukan ne ya haɗu da jinnu so ba su gaya mana wannan magana ba su gaya baban ba sai kwana biyu yaro yana cikin wajen jinya a takaice dai ya kasa magana sai muka yi kontak da su suka kira ni suka ce min ga abin da ke faruwa sai na ce to yanzu su ɗauko shi daga gidan da aka yi ba da magani sannan na nemi nomban ainihin eh, shi alkali na kira shi na yi cewar na bincike shi to yaya aka yi ya tura yaron nan aka kai shi inda aka shuta masa sannan kuma da aka kawo dawo aka bashi labari bai dauki matakin a kai shi asibiti ba a ya kai ka samu lambar alkali wato lambar alkalin na same ta ne turu shi awwalu shi wanda aka shuta mawa shikenan alkali sai ya she min shi yana jalingo yana gaban siji ko da yan sako suka dawo ba su same shi a kotu ba shikenan sai na shi masa to yaron nan dai already yanzu ya hau kashi. ka dauki mataki domin komawa takum domin a dauki yaron na a kai shi asibiti tunda rikici ne yan sanda asibiti ba za su karbe shi ba shi tare da yan sanda ya ce minto yana alhamis yana jalingo juma'a yana jalingo asabar lahadi muka yi waya da shi cikin dare ya ce min yana bali ranan ya bar bali zuwa ainihin takum ranar monday muka yi waya da shi ya rubuta ma dfo na takum takarda dfo na takum ya bada yan sanda guda biyu aka ɗauki yaro aka kai shi asibiti yanzu yana kunshi yau kwana biyu sannan tunda aka yi wannan ta'addancin har kawo yau babu ɗaya daga cikin mutanen nan daga kan sarkin fawa har ma madaki har waɗanda suke yan goyon bayansu babu mutum guda wanda ya zo asibiti ko ya je gidan da ake lura da yaron nan domin masa jaji don haka hasali maganan da yake fitowa shine babu yadda za a yi da su da safen nan mun yi waya da alkali alkali ya min ya tura jami'ansa su je su yi inviting waɗanda suka yi shooting farko shi kuma dpo mun yi magana da shi akan cewar yana jalingo matarsa tana da matsayi eh, tana da rashin lafiya don haka zai dawo idan ya dawo jibi zai je ya ɗauki mataki akan waɗanda suka haddasa fitina ta biyu don haka daga ƙarshe dai na gano cewar alkali da yamman nan sai ya kira kuma baban wannan yaron da aka ce za a kashe shi sai ya haɗa shi da ma'aikatan kotu sai ya tura shi ya ji ya nuna musu gidan da wayannan yara mutanen da suka eh, belin yaran nan suke to na shi masa kar je domin ya tura shi ne shi ba ma'aikacin kotu ba waɗanda suka zo suka yi beli Eh, shi ya son su domin bai yiwa kamar mutum kamar alkali mai hankali ya ba da beli mutum wanda bai sani ba wanda yake bai da capacity da ya kamata ya dauki beli a shi an ba da shi beli don haka wannan shine babban damuwar mu wa'annan mutane sun nuna mana cewa dai babu da wa'annan yaran wannan yaro bai da gata don haka in ma sun kashe shi kamar yadda suke faɗi za su kashe su kashe ubansa ba abin da zai faru to wannan shine matakin da suka ɗauka don haka muna miƙa kukanmu da shewar hukumomi da suke jihar taraba daga kan cibjoji zuwa kwamishinan 'yan sanda zuwa ainihin eh, kwamishinan 'yan sanda da ke jalingo zuwa area commander da ke lura da takum da kuma ukari da kuma kurmi local government dukka su zama suna da masaniya su ɗauki matakin gaggawa domin samun waɗannan mutane da suka fi ƙarfin hukunci domin hukunta su domin su tabbatar wa duk ɗan Najeriya yana ƙarƙashin doka da oda ne wannan shine roƙo da muke yi. Za a so a san shin shi walu wace sana'a yake duk da dai matashi ne da kace bai ma kai shekara ashirin ba. Shi walu dan makaranta ne sannan babansa yana sana'an gwari da kuma harkan kifi musamman dai shi walu bayi da in ya dawo daga makaranta yakan fidda albasa yana sai da albasa buhuna wani lokaci kuma yana auna wa mutane wannan dai shine harkarsa na kasuwanci me kuka yi bincike eh, asalin wannan rikicin mun koma baya da ya taso daga wajen sayan kaji eh, wani bincike kai har abun ya hada da mahauta tunda kaga lamarin sai da kaji dai ba mahauta suke harkar kaji ba wato binciken da nan shine shi asalin awal ya zo sayan kaza shi ma wannan yaro dan mahauta ya zo sayan kaji to a wurin ne fitina ta haɗa su bayan fitina ta hada su suka fara doke-doke da junansu daga ƙarshe walin ya fi shi ƙarfi ya kada shi da ya kada shi sai ya je ya samu yan uwansa sai ya gaya musu sai suka yi zuga sai suka zo suka samu awalu wannan shine dalilin da yasa suka samu rinjaye akan awalu suka basar masa da waya suka ji masa ciwo daga ƙarshe magana ta je hannun alƙalin nan alƙali ya bincike kuma ya tabbatar da yaran mahauta su suke da laifi har ya cika musu waranti ya tura su roman to daga ƙarshe wakilansu shugabanninsu na mahauta suka zo suka nemi wannan alfarma sannan suka tafi da awwalu eh, gaban alkali alkali ya yadda kuma ya amince bayan sun fita da kwana biyu kuma suka je suka aikata wannan sabon ta'addanci. abubakar musa mafindi kenan masu sauraro in allah ya kai mu shiri na gaba za mu ci gaba da jin bayanin nasa a madadin nasiru adamu el hikaya ibrahim alfa ahmed ke cewar a huta lafiya. To yanzu dai nan misalin karfe ɗaya da kusan rabi na dare ne agogon Washington DC ga kuma takaitattun labarai. Kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya yana shirin gudanar da wani taron gaggawa a gobe talata akan gwajin makami mai linzami da kuriya ta Arewa ta yi na baya-bayan nan. kasashen amurka da japan da kuma koriya ta kudu ne suka kira wannan zaman gaggawar bayan da pyongyang din ta kaddamar da wani gwajin makami mai linzami a jiya lahadi mai cin dogon zango zuwa sama wadda ka iya harba roka da zai ci nisan kilomita 4,500 ta sama 'yan sandan turai sun ce kutsin na'ura mai kwakwalwa ya addabi akalla ma'aikatu dubu ɗari a ƙasashe 150 a duniya tare da saka cutar kwamfuta a kundin bayanai na ma'aikatun har sai sun biya wasu kuɗaɗe ga masu kutsen da yake hira da talabijin itv a na ƙasar birtaniya akan wannan batu daraktan 'yan sandan turai rob wainwright ya ce yana bakin cikin yadda adadin mutanen da wannan kutsen ya shafa zai daɗa karuwa idan suka je aiki suka kunna na'urorinsu a yau litinin ana gudanar da wani gagarumin bincike a kan wanda zai zama sabon daraktan hukumar binciken laifuka a nan amurka ta fbi bayan da shugaban amurka donald trump ya sallami shugaban na fbi james comey a makon da ya gabata gwamnati ta yi wasu ta yi tambayoyi ga mutane takwas da ake niyyar ba su aiki kuma shugaban ya ce yana yiwuwa a yanke hukunci akan wanda zai yi wannan aikin kafin ya bar ƙasar a ranar juma'a a balagurinsa na farko zuwa ƙasar waje tun bayan da ya zama shugaban ƙasa. To masu sauraro sai kuma da hantsi misalin karfe 8 na safe agogon Najeriya idan Allah ya kai mu za mu sake dawa domin gabatar muku da wani shirin. ciki hadda da rashin kai akan bar arha a halin yanzu kuwa din mai alice a madadin sauran abokan aiki nake cewa sai an jima.